assalamu alaikum jama'a yan uwa da abokan arziki da fatan kuna nan lafiya wato kamar yadda aka sani kuma kamar yadda jama'a suka fara suka saba tambaya koko ina bata abincinmu na al'ada wato abincinmu irin ko tuwo ko dan wake ko gurasa shine yau dai nake so in fara gwada mata da wato fara wanda muka siyo daga big brother restaurant na sarajiyar ya shi ne yau nake son fara gwada mata so yanzu zan bata ta gwada shi sannan mu ga yadda za ta yi reacting you want to try some? Hey. Eh. Huh? okay <laughs> can I get some So how did it taste? Yeah, daddy. Hey, eh, yeah, daddy. <laughs> so uh, will you recommend uh, this to uh, other Americans? Yeah, I would recommend it to all Americans. Okay. So For a nice uh, protein snack. That's nice. <laughs> Crunchy and spicy. All right. Mm -hmm.